Mahukunta Sura hudu Debora Bayan rasuwar Ehud, Isra'ila suka sake aikata mugayen ayyuka a gaban Ubangiji, saboda haka Ubangiji ya sayar da su ga Yabin sarkin Kan'ana, wanda yake mulki a Hazor, shugaban mayakansa shine ne Sisera, wanda yake zaune a Haroshet Hogayim. domin Yabin sarkin Kan'ana yana da keken yaƙin ƙarfe ɗari tara, ya ji wa Isra'ila ƙwarai har shekara ashirin, sai suka yi kuka ga Ubangiji don taimako. A lokacin Debora annabiya, matar Lafidot ce take bi da Isra'ila, takan yi zaman shari'a a ƙarƙashin dabinan Debora tsakanin Rama da Betel a ƙasar tudu ta Efraim, Isra'ilawa kuwa sukan zo wurinta don tă yi musu shari'a, sai ta aika aka kira mata Barak ɗan Abinowam daga Kadesh a Naftali, ta ce masa, Ubangiji Allah na Isra'ila ya umarci ka, je ka ɗauki mutane Naftali da na Zabalun dubu goma tare da kai, ka yi jagoransu zuwa dutse Tabor, zan jawo Sisera shugaban mayaƙan Yabin da keken yaƙinsa da mayaƙansa zuwa kogin Kishon in ba da su a hannunku. Barak ya ce, In kika tafi tare da ni, zan tafi, amma in ba ki zo tare da ni ba, ba zan tafi ba. Zabora ta ce, To, shi kenan, zan tafi tare da kai, amma saboda yadda ka ɗauki wannan batun, darajar ba za ta zama taka ba, gama Ubangiji zai ba da Sisera a hannun mace. Saboda haka, Debora ta tafi tare da Barak zuwa Kedesh A can Barak ya kira Zebulun da Naftali mutum dubu goma suka kuma bi shi, Debora kuma tana tare da shi. To, Heber Bakene ya riga ya bar Keniyawa zuriyar Hobab, uwan matar Musa, ya kafa tantarsa wajen babban itace a Za'ananim kusa da Kadesh, sa'ad da aka gaya wa Sisera cewa Barak ɗan Abinawam ya haura zuwa dutsen Tabor, sai Sisera ya tattara keken yaƙinsa na ƙarfe ɗari tara wuri ɗaya da dukan mutanen da suke tare da shi daga Haroshet Hagoyim zuwa kogin Kishon. Sa'an nan Debora ta ce wa Barak, Je ka, wannan ita ce ranar da Ubangiji ya ba da Sisera a hannunka, ba Ubangiji ya riga ya sha gabanka ba? Saboda haka, Barak ya gangara zuwa dutsen Tabor da mutum dubu goma biye da shi, da matsowar Barak Ubangiji ya murƙushe Sisera da dukan sarakunansa da mayaƙansa da takobi, Sisera kuwa ya gudu da ƙafa, ya bar keken yaƙinsa, amma Barak ya bi keken yaƙin da mayaƙan har Haroshet Hagoyim, aka karkashe dukan mayaƙan Sisera ba ko ɗayan da ya tsira. Amma Sisera ya tsere da ƙafa zuwa tentin Yayel, matar Heber Bakene, domin suna da abokantaka da Yabin sarkin Hazor, da kuma kabilar Heber Bakene, Yayel ta fito tattari tari Sisera, ta ce masa, Ranka yă daɗe, ka shigo, ka shigo ciki, kada ka ji tsoro, saboda haka ya shiga cikin tantinta sai ta rufe shi da bargo, sai ya ce, Ina roƙonki, ki ba ni ruwa in sha, ina jin ƙishirwa, sai ta buɗe salkar madara ta ba shi ya sha, sai ta kuma rufe shi. ya ce mata, Ki tsaya a ƙofar tenti, in wani ya zo ya tambaye ki, Akwai wani a nan? Ki ce masa a'a. Amma Yayel, matar Heber, ta ɗauki turken tenti da guduma ta tafi wurinsa da sauri sa'ad da yake barci saboda gajiya, ta kafa masa turken a gindin kunnensa, ta haɗa shi da ƙasa har ya mutu. Sai ga Barak mai bin sawun Sisera, Yayel kuwa ta fito don marabtarsa. ta ce, Shigo, zan nuna maka mutumin da kake nema, saboda haka ya shiga ciki tare da ita, sai ga Sisera kwance da turken a gindin kunnensa matacce. A rana Allah ya yi kaca kaca da Yabin, sarkin Kan'ana a gaban Isra'ila, Isra'ila kuwa suka ƙara ƙarfi gaba da Yabin sarkin Kan'aniyawa har suka hallaka shi.